'yan uwa masu albarka muna yi mana barka da sake dawowa wannan majalisi mai albarka wanda muke gabatar da darasi a cikin littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin wallafan ashekul allama abu zakariya yahya bin sharaf الشهير والمعروف بالنووي Allah مدوكين sarki ya jikan shi da rahma wanda yake zuwa daga wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talibin a wannan yankin anguwa da ake kira da anguwan madaci a nan garin zaria birnin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu kuma da muke magana safiyar juma'a ne hudu ga watan almuharram hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha uku ga watan takwas shekarar bature dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma shine darasi na 83 insha Allah a cikin jerin giyar darussan wannan littafi da muka ambata Allah madaukakin sarki muke roko ya dafar da mu idan ba manta ba muna cikin babi na 25 wanda al wanda an-Nawawi ya kawo a matsayin sharan fage ko muqaddima ga wannan littafi nasa babin da ya kira da al-amru bi ada'il amana wato yin umarni da shari'a yayi na ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi game da idar da amanonin da ke kawo mu a darasin da ya gabata mun ji bayani game da menene amana kuma waɗanne irin nau'ukan amanoni ne suke akan bayi waɗanda Allah ya kallafa bauta a kansu to mun fara jin hadisan da malam ya kawo mun karanta hadisi na farko da na biyu da ainihin wato na uku a ƙarƙashin babin ko da haka a yau za mu tashi kan hadisi na hudu insha Allah wanda shine hadisi na ƙarshe da ya kawo a ƙarƙashin babin duk da cewa hadisin mai tsawo ne insha Allah kafin mu shiga cikin hadisin akwai faɗakarwa da nake son ƙara yi mana musamman dangane da wannan wata mai albarka watan almuharram da muka shiga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa babu wani wata wanda yake da falalan azumi bayan watan ramadan kamar watan Allah al-Muharram haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa shahrullahi al-Muharram dama Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani ya ishara cewa akwai watanni goma sha biyu na musulunci waɗanda su ne watannin Allah inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahara to daga cikin su akwai watan al-Muharram a watan al-Muharram jama'a kamar da aka sani shine aka ajiye a matsayin watan farko da yake alamta shigan sabon shekara to sai dai yana da kyau mu sani cewa babu wani abu wani bikin shiga sabon shekara a addinin musulunci da haka babu wani abu da ake yi wai saboda shekara da ake ciki ya ƙare za a shiga wani sabon shekara babu duk wani abu da kaga aka kawo da sunan addini ƙarya ne sannan duk wani abu da za a yi da sunan ibada bid'a ne jama'a da haka babu wani sallah babu wani nafila ba wani karatu kai hatta waɗannan abubuwa da suka rinka yawo cikin mutane wai addu'an shiga sabon shekara ƙarya ne fa jama'a ba wani addu'an shiga sabon shekara da addinin musulunci ya zo da shi abin kaɗai da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine addu'a da ake yi ga wanda ya ga jinjirin wata a ranar wannan a ranar bayyanarsa na farko akwai addu'a da addini ya karantar wanda malamai da suka tattara riwayoyin hadisan sun tabbatar da cewa hadisin ya zama makubul insha Allah shine Allahumma ahillahu alaina bil amri wal imani har zuwa ƙarshe amma wai domin shekara kaza ya kare za a shiga sabon shekara kaza babu wannan karatun a musulunci kai hasali ma jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sanin da wani lissafi na wani shekara da ake cewa hijiriya ba a zamanin Umar dan Khattab shine ya rassama waɗannan lissafi na shekaru saboda saukin gudanar da ainihin wato siyasar jagoranci da mulki for administrative purpose shine Umar ya yi wato gindaya wannan lissafi da ake yi na shekara Don a lokacin sai da aka yi ta zaman parliament da shi da ainihin wato sauran sahabbai cewa wani abu ya kamata mu ɗauka a matsayin abin da za mu rinka wato muna yin allama shekaru da shi wasu sabai suka ce mu yi amfani da ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suka tabbatar da aito ba wanda ya san wannan keke da keke aka ce to a yi amfani da lissafin ranar da annabi ya rasu yace a kada wannan kuma ya zama wani sabon bida daga ƙarshe fa aka tike a zamanin Umar ku kiyaye bayan Abubakar ma ya shudi aka tike akan cewa to a yi amfani da lissafin shekarar da annabi ya yi kaura ya baro maka ya dawo Madina mana a nan ne sai maganin sai tafi akan wannan ra'ayi daga nan sai Umar ya ce to a fara lissafi yau ya dace da shekaru biyu kenan daga hijiran manzan Allah kun ji inda aka samu asalin shi kenan ba amma ka ji mutane sai da suka lakkana wa manzan Allah cewa wai annabi ya ce ga addan sabon shekara ina fatan jama'a an gane da haka babu wani bambanci da shekaran da ya wuce da wanda za a shiga da wanda zai taho da wanda duk duk duk ɗaya ne jama'a ina fata an gane Kaɗai abin da ya kamata kai ka rika lura da shi ne me ka aikata me kuma za ka aikata wal tanzur nafsun ma qaddamat da garin abu mafi mahimmanci kenan amma jibiyar da mutane suke ta sabon shekara har abin ya kai gafa har hutu ake badawa na musamman a hukumance ko a gwamnatance saboda tsabara ga sun shanin asalin addinin da da annabi da sabai suka mutu akai Allah ya kiyaye da haka mu san wannan jama'a so duk waɗannan a wannan janibi kenan na masu cewa wai a za a yi wani sha'ani ko wani biki ko wani wa'azi ko wani taro ko wani kaza duk mu gane wannan to amma kamar yadda muke cewa ita watan na al-muharram to tana da wannan falla da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa azumi mafi falala bayan watan ramadan shine wanda aka yi a cikin watan Allah al-muharram to a cikin kwanakin muharram din kuma akwai wasu kwanaki na musamman da annabi ya ƙara ayyanawa kuma ya nuna girman falalan azumtansu shine ranar ashura kafin shi tasu'a abin da ya sa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin azumin mukan da yake yi tun yana makka tun kafin a shar'anta azumin watan ramadan annabi yake yin azumin ashura ashura malamai shi ma sun yi maganganu akan cewa wata rana ne ma a cikin muharram amma ingantaccen magana shine rana na goma kenan a cikin watannin al-muharram kun ga yanzu kamar yadda muka ce muna hudu ko to idan ka ci gaba da lissafi biyar shida bakwai ranar da zai zama na goma to shi ake cewa ashura a musulunci tun a makka annabi yana yin wannan azumin da haka a farko ma shine azumin da yake na farilla da ake yi daga baya sai Allah maɗaukacin sarki ya farlanta azumin watan Ramadan daga nan sai ashuran ta zama ga wanda ya ga dama yayi wanda ba zai yi ba kuma ba komai to da aka dawo Madina annabi sallallahu alaihi sallama ya ci gaba da wannan azumi sai kuma ya ga wani sabon abu shine a shekarar farko Yahudawa a irin wannan ranar sai ga suna ta shagulgula da bukukuwa annabi ya ce to mutanen nan kuma yau lafiya sai aka ce eh, ai dama yana daga cikin abin da suke yi duk irin wannan ranar Shi ne suna yin biki da zillin cewa ya dace da ranar da Allah ya kubutar da annabi Musa daga makircin Fir'auna da makiyansu da haka sai suka mai da wannan ranar ranar biki kasan dama arna haka suke da zaran sun ga wani abu kawai ya yi musu daidai sai su mai da shi biki abin takaici shine musulmai masu ke kwaikwayo a yau Shi ne ta rika cewa kaza dai kaza dai kaza dai duk wannan babu shi a musulunci ba jama'a babu ranar shagulgula da musulunci ya zo da shi da yawan nan ci babban sallah da karamin sallah duk wani wanda ba wannan ba to malamai suka ce ba na musulunci ba ne, Allah ya kiyaye to annabi sallallahu alaihi wasallam sai takeici ya za a yi ranar da mu muke ibadar azumi kuma ya dace da ranar da yahudawa suke wani biki manzo Allah baya son komai nashi ya dai da na yahudawa haka sunnan addinin nan da haka duk wani abu da ka ga arna na yi to ko dan kawai arna na yi kai musulmi ka yi shi jama'a fahimta ko in ko ya dace da wani abu ne wanda dama musulunci ya ce kai sai kuma ya dace da na arna to a cikin naka kai kuma sai kai wani abu da zai nuna ya saba wa nasu gaskiya tabbata ga Allah wannan shine addinin musulunci amma yau musulmai sai zan ba ma wai kwaikwai a ba wai saba musu ba a'a sai abin da arna kadai aka san da shi shine za su je su dauko shi ka kam sai su rika yin kwaikwayo kalli al'amarin bukukuwan musulmi yawai da ya koma tun daga ranar da ake yi aka dawo yadda ake yi aka komo hatta irin kayan da ake sawa a ranar bikin shi musulmi yau wasu suke sawa da haka akwai masu ɗinkin wajen gawon ma na arna yanzu Musulmi za su sa a ranar bikinsu mazansu da matansu Allah ya kiyaye wannan ba shine qadiyyar mu ba a yau amma ina son mu gane cewa to dace wanda ranan yayi da ranan da Yahudawa ke biki sai manzo Allah ya ce to in Allah ya kai mu shekaran baki zan saba musu da haka ni zan faro azumin tun daga tara ga wata ma'ana ranan da zai gabaci na Ashura din ko kun fahimta jama'a to kun ji inda aka samo sunnancin yin tasu'a kenan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin wannan shekarun kewayo sai Allah ya dauki rayuwar shi da haka a aikace annabi bai taba yin azumin tara ga wata ba amma a maganance da sunnan da ya tabbatar ya nuna yin shi ya zama sunna da haka ya zama shari'a wanda Allah ya raya shi ya halarci tara sai ya faro azumin tun daga tara sai ya hada da goma ba ko kuma wani hadisi da yake yawo shi ma daga Ibnu Abbas cewa annabi ya ce ka azumci tara da goma ko goma da sha ɗaya wannan hadisin bai tabbata ba Abin da kaɗai ya tabbata daga manzo Allah shine tara da goma goma da sha ɗaya to wannan sai ka nemo wanda ya ce ka yi shi in baka samu yin taran ba saboda wani uzuri ko lalura to goma ne ba a san asali dama ta kuce maka jama'a mun fahimci yadda tsarin abin yake ko ubangiji Allah ya datar da mu da aka sai mu yi ƙoƙari dukkan mu Da a wannan muharram ɗin, tara da goma zai dace da laraba da alhamis mai zuwa kenan ina fata an gane da haka kowa fiye ya shirya Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu shiga cikin hadisin mu malam yake asabi'u sabiu ba'da al-mi'atayn hadisi na 207 wa an abi khubaybin haka zaka karanta khubaybin ham ah, menene ne ruwa a sama an gane ko ba habibu ba a khubaybin to da yake a da karatu sukan ba a ɗigo ba a watsani in aka rubuta wannan sunan duk ɗaya ne da yadda ake rubuta habibu da haka wanda bai sani ba zai iya ɗauka cewa habibu ne shi yasa sai malam nawawi da kai sai ce maka bi zammil kha al mu'jama ji yadda suke karantawa wato kai wa kha mai ruwa kai mishi ainihin wato zamma sai ka ce ku? an fahimta ko khubaybin kenan wane ne abu khubaybin din nan sai ce Abdullahi bin Zubair Abdullahi dan Zubair kenan sarki ya tabbata ga Allah Amirul Mu'minin Abdullahi ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid radiyallahu anhuma da shi da mahaifin shi dukkan su sahabbai ne abin takeici yanzu kaji an ambaci sunan nan wasu ba su san waye ake cewa ba da haka ba wanda yake jin girman Abdullahi Ɗan Zubair da aka faɗi sunan da za a karanta kawai a wuce yanzu na haka nan za a wuce ba ku san waye Ibn Zubair ba kai to to ya fi duk wani wanda kake ganin ka sani a zamanin ka jama'a fahimci wannan da ke ko Shi ne wannan yaron da aka fara haihuwa bayan hijiran manzon Allah zuwa Madina a lokacin da musulmai suka yi hijira daga maka suka dawo Madina sai wani al'amari ya faru kamar da Allah ya nufa shine matan da suka ainihin wato dawo daga maka sai suka daina haihuwa kwata-kwata wata ɗaya wata biyu wata har sai da kusan shekara ba wanda ta haihu cikinsu yahudawa sai suka samu wannan sai suka ƙaile mishi sai suka rika cewa haba mu wasa ne mu za kawo wa iya yi gari to mun sihirce mata ba wacce za ta haihu cikinsu wannan maganan sai ta yawo a gari har ya rinka dawowa kunnuwan musulmai har da shi manzan Allah da haka abin sai ya rinka damun su kuma wani ikon Allah dukkan kuma sai suka kasa haihuwa sai uwar wannan Abdullahi zaka zo ka ji wace ce ita ashe tana da ainihin wato wani kwantaccen tsohon ciki kwatsam sai kawai aka ji haihuwanta unexpected from nowhere ranan ko da ta haihu ai sai gari ya dumama da kabar bari sai sahabbai suka yi takabbara saboda jin daɗin Allah ya kunyata maganganun nan na Yahudawa an fahimci wannan da ke ko nan take suka aika da wannan ɗan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mayakin shi az-zubairu dan al-awwam ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashsharuna lahum bil janna Allah ya kara mishi yadda da aka kai wannan yaro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya farin ciki shi ma ya ji daɗi saboda ya gane cewa Allah ya karyata musu Yahudawa kenan kaga in suna wancan shirin yanzu me za su faɗi kenan Shi shikenan baki ya kulle jama'a an fahimta ko to haka in kana tare da Allah Allah ke kunyata makiyanka kana zaune kawai Allah zai maka yaƙi mai mai kai dai kawai me ya kamata ka tsaya ka kiyaye dokokin Allah fasda bima tu'mar wa arid anil jahili a wani wajen wa arid anil mushriki ina fata an fahimta yi abin da Allah ya saka ka tsaya gare shi ka dogara gare shi makiya da mushrikai ka bar su da Allah ka ga yadda Allah zai rinka yi maka da su jama'a an fahimta ko da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan da yi mishi tahniki menene tahniki shine ya tauna dabino sai ya rinka ainihin tura ruwan dabina a bakin yaron sai ya zama wannan ruwan dabinan da ya fito daga bakin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato miyan bakin shi mai tsarki shi ya fara buɗe uwa a hanjin yaron da aka haife shi annabi ne da kanshi ya sa mishi abdullah jama'a an gane wannan da ke ko to shine abdullahi ibn zubair wane ne mahaifin shi shine kamar yadda kaje az-zubair dan al-awwam ɗaya daga cikin sahabban nan da annabi tun a nan duniya ya lissafa sai ya ce dan aljanna ne yana daga cikin kwamitocin da wato abubakar da umar da Usman suka amince da su a matsayin su suka fi kowa falala cikin sahabban manzon Allah dattawan sahabbai kenan ko jama'a an fahimci wannan da ke ko wace ce uwar shi ita ce Asma'u binti Abi Bakr sarki ya tabbata ga Allah wato eh, sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa kenan gonar gizo Asma'u ƴar Abubakar ƴar As-Siddiq Abubakar As-Siddiq ina fata an fahimta yayan as-sayyida Aisha matar manzon Allah sallallahu ita ce uwar Abdullahi to kaji ko ta ko ina shi ya tattaro abin ne fa shi yasa Abdullahi yana daga cikin sigaru sahaba yana daga cikin ƙananan sahabbai dan kaji sai da annabi aka yi dawo Madina a shekarar farko ma aka haife shi shi yasa shine yaron da lissafin hijira lissafin shekarun shi lissafin hijira lissafin sanda aka haife shi ko kun fahimta jama'a ya shekara saba'in da uku a duniya a wani shekara ya rasu kenan shekara ta saba'in da uku barakallahu lafi <laughs> na fata fahimta shekara ta saba'in da uku bayan hijira a lokacin ya rasu Allah ya kara mushi yadda to me yasa ake ce mushi amirul mu'minina wato kamata ya zo a yi wani lecture ta musamman akan wane ne ibnu zubair tsakani da Allah wannan dan karatu da za a yi 'yan mintuna ba zai isa ba amma nan dai wai zan mu dan haftaka mana da dan tokila mai haske ko kowa yanzu in kaji ibnu zubair ka san waye shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san abubakar shi ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekarun da zai yi Allah ya ɗauki rayuwar shi Umar ya zama khalifa na biyu bayan Umar sai Usman dan Affan zunnurai to a zamanin Usman dama manzo Allah ya riga ya ce Umar shine kofan da ya rufe wasu fitintunu da za su girka kowa musulunci to Umar na rasuwa sai ko fitintunun suka ballo daga cikin fitintunun shine aka samu wasu suka zo suka tada kayar baya suka yi huruji ga ainihin wato gwamnatin Usman dan Affan suka kafirta shi suka ce dan haka dole ya sauka daga ainihin wato wannan khalifancin Usman sai ya tuna dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya mishi cewa me kake tunani idan Allah ya kai ka wani zamani wasu al'umma suka zo suka same ka suka ce ka kwaɓe rigan da Allah ya sa maka ya za ka yi sai ya manzo Allah me kake bani shawara manzo Allah ya ce kaka kwaɓe rigar ka yi haƙuri akan duk abin da zai biyo baya sai da abin ya faru sai suna ashe abin da annabi yake ce mai shine wannan khalifancin haka suka zo fa sai da suka ritsa shi suka tsare shi a gidan shi kwana da kwanaki suka hana shi fita da shiga lokacin sallah zai yi ana jiran shi zai ja mutane sallah sai su ce ba zai fita ba me yasa ko dai ya sauka a nada wani ko kuma a bakin rayuwar shi shikenan sai ya ce ku je ku sa wani ya musu sallah kafin a je su daga cikin su waɗannan yan ta'addan sai wani ya je ya ja sallah aka zo aka gaya wasu aka ce su fa suke jin sallah fa yace ba komai ku bi su kun ga sahabbai kenan masu yi dan Allah jama'a ana fahimta wannan da kyau ko me ya faru da ƙarshe aka kafce Usman ɗan Affan Allah ya ƙara mushi yadda mazluman a ainihin wato gidansa yana karatun alkur'ani ana kashe shi sahabbai suka shiga cikin tashin hankali ka iya cewa me yasa sahabbai suka sa ido har aka kashe shi dan waɗanda suka kashe shi duk ba sahabbai bane waɗanda suka zo ne daga bayan su cikin tabi'ai waɗanda ake cewa khawarij Yan boko haram ɗin zamanin sahabbai kenan kuna fahimta da ke ko jama'a Usman din ne da kanshi yace in har kun yadda a matsayin shugaba nake gare ku ni ne khalifan manzon Allah ban ba kowa umarni ya dauki makami ya yaƙe su ba aka ce saboda ne yace me burin su me manufan su ni ne matsalar su ko ba al'umma ba to idan na ce ku ɗauki makami ku yaƙe su dan mutane ne adadin su an ce ya wuce dubu biyu jama'a tun daga ƙasar kufa basara haka suka haɗu waɗannan makircin har suka shigo garin madina idan ya ce ku ɗauki makami ku yaƙe su tabbas za a iya cin galaba a kansu amma za a kashe rayuka da yawa da wanda ya ji da wanda bai gani ba da haka sai usman ya ce to wanne ne ya fi muku maslaha da a kashe rai ɗaya ni kaɗai da a kashe al'ummar musulmi da yawa ai gara a ce ni ne tun da ni ne matsalarsu da haka ban ba kowa umarni ya ɗauki mataki ba kun ji umarnin da ya ba su kenan ba irin shugabannin yanzu ba da za a ku ƙara tura turuf ɗaya an kashe su ranka daidai ce a ƙara tura wasu <laughs> ranka daidai shi yana ne yana tsawaya ina fata mu yi da yana cewa wata situation report Allah ya kiyaye da haka haka ko aka yi ya yi azumi kwanaki uku ko ruwa ba a bari ya sha ba haka ya ci gaba da azumin daga ƙarshe dai suka yi kukan kura suka fada cikin gidan suka kashe shi duk da a lokacin da aka zo kisan nashin wasu sahabbai duk wannan maganan da Usman ya yi sun kasa withstanding din wannan yanayin sai da suka shiga suka yi nasu iya abin da za su iya aka kashe wasu tare da shi Allah ya kara musu yadda to me biyo baya to sai ya zama fitina yanzu ya samu an yi wato kofa kenan ya ballo abu na farko kamar yadda nake sahabbai suka rude gaba gare su Aliyu dan Abi Talib da wannan azubair mahaifin abdullahi da talha dan ubaidullah da sauran sahabbai da matan manzon Allah irin sa sayyida aisha hankalin su ya tashi akwai muawiya dan abi sufyan a lokacin usman ya nada shi a matsayin sarki a ƙasar sham labari ya isa gare shi shi ma hankalin shi ya tashi to me ya faru aliyu dan abi talibin aka ce nan take sai sahabbai da dattawa suka zauna suka ce to tun da yanzu ba mu da shugaba al'amari ba zai gudana ba dole sai muna da wanda zai jagorance mu da haka tun kafin a je a yi jana'izar shi a yi marmaza a je a tattauna wane ne za a naɗa ya zama khalifa gaba ɗaya bakin sai haɗa kan aliyu ne ɗan abi talib aka je aka same shi ya ce ni mafi alkhairin bayi a doron ƙasa na kwance ba a ne shi ba ku fara maganan halifanci hankalin shi ya tashi ya rikide shi kanshi amma da ƙarshe aka nuna mai to ya za a yi haka tsarin musulunci al'umma ba za su zauna ba shugaba ba sai abin ya zama hayaniya dole sai an samu wane ne zai zan jagora da ya karshe ya karɓa ba yare da yana kauna ba yana jin takaicin abin da ya faru to bayan ya karɓa sai waɗannan mutane kowa ya warwatse waɗanda suka koma ƙasashen suka koma sai aka fara maganan cewa to abu na farko da ya kamata ka fara zartarwa shine a je a gano su wane ne suka kashe Usman dan Affan a kama su gaba ɗaya a kashe da haka sai Aliyu na farko tukuna sai ga zaman gwamnatin shi a Madina ba abu ne da zai yi ba ma saboda ga blood din Usman is still fresh memory din na cikin sai ya ɗauke gwamnatin wato fadan gwamnatin shi kenan ko sai tafi can ƙasar kufa a ne ya kafa shi da aka yi ci gaba da strategizing da tsare-tsare da yadda za a bi wasu sabai suka nace akan cewa ai mutanen nan an san su za a iya kamo su a ɗauki mataki a kansu ka san kuma al'amari kafin ka zama kai ne da wuƙa da nama shine kake ganin abu mai sauki sai sadda ka shiga za ka gane it's not easy ka je ka ga wanda yake cewa duk sanda aka ce al'amari ya rikice a bamu mu za mu gyara mu za mu ana bashi aka ce ya gyara sai ka ji shi shuru na wata hanga ne sai a ta mamaki wai ba wani ne yake cewa ba wanda ya iya ba sai shi al'amarin jagoranci ya wuce yadda kike tunani ina fatan jama'a an gane me biyo baya wata hudu da ainihin wato gwamnatin Aliyu dan Abi Talib sai aka samu mahaifin wannan Abdullahi Az-Zubair dan Awwab da shi da ɗaya daga cikin waɗannan dattawan sahabbai shine Ubaidullah a Falha dan Ubaidullah sai suka yi gajan hakuri suka ga kai wai har yanzu Aliyu bai tashi ɗaukan mataki ba to abin da ya kamata bari mu je mu samu waɗanda suke dattawa da masu mutunci mu je a naɗa yin wato kwamiti mu je a samar da wani tsari wanda za a je a gabatarwa da Aliyu me ya kamata ya yi babu ina son ku sani saɓani yadda 'yan shi'a suka gurɓata wannan tarihi babu wani wanda daga cikin sahabbai yake yi wa Aliyu adawa akan wannan jagorancin hasali ma su suka tirsasa shi ya karba da haka ba wai akan khalifancin Aliyu ake wannan matsalan ba ko kun gane jama'a bal shi wannan da yake asali ba shine munasaban ba amma akwai Muawiya shi a kasar Sham wanda ka kumanta gwamna ne a karkashin Usman to lokacin da aka kashe shi aka naɗa Aliyu a matsayin khalifa sai aliyu ya nemi dukkan gwamnonin su dawo su zo su mishi mubaya shi sai ya ce har sai an ɗauki mataki akan wanda da suka kashe usman tukuna da haka ya ci gaba da fawon shi a yankin sham din shi ko kun fahimta to mu dawo nan sai az-zubairu dan awwam da ainihin wato talha dan ubaidillah sai suka ce bari mu je garin makka mu je mu samu waɗanda za mu iya samu musu wannan magana a je a san yadda za a yi a yi wannan al'amari kwanakin na tafiya wata hudu da gwamnati da kafa gwamnati suna kan hanyar zuwa maka sai suka haɗu da tawagan asayida sayyida Aisha ummul mu'minina ita kuma za ta dawo daga aikin hajji kar kuma manta ita ma tana da daga cikin waɗanda suke da wato a zafin ciwon Usman da aka kashe kuma suke da tunanin lalle lalle sai an yi a akan waɗanda suka kashe shi da aka suka same ta barka da dawowa uwan mu ne ya aka yi aikin hajji to Allah ya karba dama abin da ya taho da mu shine magana Usman mun ga har yanzu ba a yi komai ba da haka muna son ki goya mana baya mu je basara tare da ke a je a ƙara samun dattawa a haɗa ƙarfi da ƙarfi a je a gaya wa Usman a Aliyu a Kufa game da wannan al'amari ita ma sai ta ga ra'ayi ne wannan mai kyau sai ta ce to a tafi ina fatan kuna fahimta ma ina son gaya muku dalilin da yasa ake kiran Abdullahi dan Zubair Amirul Mu'minina yanzu mahaifin nashi da wannan datti da abokin shi da Aisha ka iya cewa su ne manyan jagorori kenan guda uku ko sai suka aini wato lidin wannan tawagan sai suka wuce Basra Basra ba Kufa ba gwamnatin Aliyu na Kufa to Basra yana kafin Kufa to da aka isa to sai labari da jita-jita ya ji ga wasu tawaga sun taho kuma mutanen da an san kan ra'ayin da suke ko kun fahimta sai aka je aka yi marwaza aka gaya wa gwamnan ainihin wato basara din sai ya sa a je a tare su a bakin kofan gari kai a bari su shigo dan su ba san me ya taho da su ba jita-jita na ce kuma kamar sun zo tashin hankali ne da aka zo aka ji aka tsaida su a wannan bakin hanya me yake tafiya me yake tafiya nan take ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin tawaga waɗanda suka kashe Usman shi ma ya je zugo mabiyansa mutanen nan muka bari haƙarsu ta cimma ruwa to akan mu zai kare da haka mu je mu sai da zamu na mu hautsana hazan kuna fahimta jama'a da karshe suka zo suka ta fara rurutawa ana ta hayaniya amma bari a saurari ne ya zo aka aka zo yi ba su bari ba har Allah ya sa aka samu nasara aka kauda waɗannan mabarnatan sai shi wannan gwamna yace to ku bari in aika wa amirul mu'minina aliyu kenan aka ja aka gaya wa aliyu ga abin da ke tafi kuma yanayin ya mama, da haka lallai ka zo saboda kai ne kawai za a iya sauraron maganarka aliyu ya zo ya kutuba. ya ce waɗannan sahabban manzan Allah da suka zo da wannan ainihin wato al'amari zan je in saurare su kuma ban san kowa ya tafi tare da aliyu ya tafi ya kamo hanya sai waɗannan tawagan da suke ƙasar kufa na waɗanda suka kashe Usman su ma suka ga al'amari fa zai kwaɗe musu sun san Aliyu in har ya gamsu akan cewa lallai lokaci ya yi a ɗauki matakin nan to duk ba wanda za a kyale a cikinsu. to kafin ya je ya ɗauki wannan matakin bari su kuma su san duk yadda za a yi a je a tarwatsa wannan taron da za a je a yi kuna fahimta yadda hakika abin ya faru ko to ne suka ta cikin wannan tawaga aka je aka haɗu za ku zo ku ji kadiya ne game da jamal ɗin nan shi yasa na ɗan kawo mana wannan shi ake cewa yaƙin jamal wanda za ku zo ku ji shi da kanshi azubair zai yi ishara a kanshi yanzu to me ya faru a nan dai da abu ya faru za mu zo mu tattauna a gaba sai al'amari ya kai ga a nan ne za ku zo ku ji aka kashe Zubairu ɗan awwa da haka abdullahi ɗan zubair shi da kanshi sai ga inda iyayen suka ce za su koma maka ko to zai tashi ya koma maka sai ya koma garin maka daga nan abubuwa suka ci gaba har aka zo a zamanin muawiya Allah ya mishi rasuwa muawiya shi kuma ya nada ɗan shi yazidu sai ya zama abdullahi dan zubair bai goyi bayan ainihin wato yazidu da irin naɗin da aka yi mishi ba da haka yi je zauna a makka bai yi mubaya'a ba shine yazidu ya sa aka je aka rufa shi aka tsare shi a makka ɗin. to da yake cikin garin makka ya shiga annabi kuma ya hana a zo a yi wani tashin hankali a makka sai zan ba za a iya shigowa a mai komai ba shi kuma tun da ya ga nan wajen akwai alfarma ko akwai immunity yawa immunity yau akwai wani kariya ta musamman shi kuma shi nan sai ya ci gaba da rayuwar shi a wajen mai bautan Allah ne mutumin kirki na tsatse shekara biyu da wannan sai Allah ya ɗauki rayuwar shi wancan Yazid na fata an gane to yana rasuwa shikenan sai mutane sun mutu ga a ah, to wannan irin mutumin nan ne tsantsenin nan ne taka tsantsan wanda dama bai goyi bayan gwamnatin ba bari mu yi mushi ba baya mu ce shi ya zama shugaba daga nan ne fa aka yi mushi cappa mutanen makka mutanen madina mutanen ainihin wato yaman da wasu wurare har daga wasu daga ainihin wato kufa din suka yi mushi cappa cewa ka zama amirul mu'mina shikenan daga nan sai ya amsa to a daidai lokacin waɗanda suke a sham inda ya ya rasu su kuma sun naɗa yi wato a marwana da ɗan ko kuna fahimta jama'a sai zama yanzu akwai su a masarauta kenan to daga nan dai rikici ya fara a shani wannan shine dalilin da yasa ya zama amirul mu'minina da aka yi kafa nashi gwamnatin a makka a nan ne yake gudanar da komai jama'a an gane ko to ana cikin wannan yanayi sai abdulmalik ɗan marwan ya zama shi ma khalifa daga nan ya samu wani fitinanni shine hajjaj ibn yusuf as-sakafi ina fata an gane ya zo shi ma ya zama gwamna ya naɗa shi ne gwamnan kufa ya sa kuma ya je ya rusa mashi gwamnatin abdullahi Dan zubairu a makka ina fata an gane saboda ana running parallel government an fahimta ko dole kuma za a rika samun conflict da haka aje a rusa don shi ya tabbata nashi ne kawai yake ci hajjaji ko ya karɓa wannan contract din kuma ya tafi shine da ya tafi ya je kafa igwa ne aman duwatsu a wajen harami sai ya ce wa Abdullahi dan zubari ya dawo ya sallama yayi mubaya da gwamnatin Abdullahi dan Abdulmalik dan Marwan ko kuwa a shigo maka a yaƙi aka rika cewa makan kai zaka shiga ya ce eh, to me idan an shiga maka an yaƙin hajjaju kenan aka ce manzan Allah ya ce gari ne mai alfarma ya ce aljanna bai da alfarma da annaba adamu ya ba daidai ba ba a fitar da shi ba <laughs> da aka ji alfarman makka shi a wajen shi ga mai laifi to bai da wannan alfarman da haka haka ya sa wannan igon ya rinka aman dutse ana cillawa abdullahi dan zubar shi kuma yana tsaye yana ta ibada a gaban ka'aba aka ce ba a taɓa ganin mai ibada irin shi ba dan yana yin azumi kwana goma sha biyar bai ci abinci bai ya sha ba dare da rana fa wisali saboda bautan Allah da karatun Alƙur'ani da tilawa a lokacin da ake jefo wannan an yi wato duwatsun aka ce haka duwatsun nan za su rinka wucewa ta gefen kunne shi amma ko gezau yana ibada yana sallah da ƙarshe sai daga cikin duwatsun ya samu wani dirka daga cikin dirakun ainihin wato ka'aba ya dawo kan shi ko wuyan shi dan ne ya buge shi da haka hajjaju dan yusuf shine ya kashe ainihin wato abdullahi dan zubair shi yasa malaman tarihi suka zo wajen tarjaman hajjaju zaka ji suna faɗin kalamu masu nauyi akan shi Allah ya san yadda zai yi da shi shine Alimamin ah, imam Zahabi da yazo kan tarjaman shi yace Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi a ah, ah, wali al-Kufa ya dawo ya zama wali a ainihin wato Makka daga na ya mai da shi Kufa yace la nuhibbu ba ma kaunin shi wa nubghiduhu muna kin shi amalahu Allah bima yastahiqu Allah ya mishi abin da yawa musulunci amma kuma shi ma yana da wasu gudunmuwa da ya bada na gudunmuwan musulunci kamar rubuta alqur'ani da wasali da abubuwa wallahu a'lam al'amarin dole sai dai a bar wa Allah to me ya biyo baya kun ji karfi ta haka aka kashe Abdullahi dan Zubair Amirul Mu'minin ina fatan jama'a gane to wannan a takaice kenan kware da gaske game da wane ne Ibn Zubair kakan shi kuwa Al-Awwam da kake ji ake cewa Ibn Khuwaylid dan uwa ne ga matar manzon Allah Khadija bint Khuwaylid kaji ta inda ko ta ko ina shi fa yana da alaka da wani haduwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da alkunya shahararru guda biyu wasu malamai suka ce guda uku shi Abdullahi kenan na ɗaya shine wannan da kaji da aka ce mishi abi Hubaibi baban Hubaib alkunyan shi kenan sannan har ila yau ana mishi alkunya da Abu shi kuma wannan aka ce ma manzon Allah ne da kanshi yake ce mishi Abubakar saboda kakan shi ta wajen uwa Abubakar ina fata fahimta sannan har ila yau ana mishi alkunya da abu bukair me yasa ake mishi alkunya da abu bukair shine saboda shine dan da aka fara haihuwa da aka dawo madina kamar yadda muka ambata sahabi ne mai falala mai daraja yana ɗaya daga cikin sahabban da ake cewa al-abadila al-arba'a min as-sahaba shine na ɗayan su abdullahi danwa ko ambace su ne su hudun al-abadila al-arba'a Allah dan Mas'ud a Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Amr bin al sai Abdullahi dan Zubair wasu malamai suna sa Abdullahi dan Mas'ud amma Abdullahi dan Mas'ud ba sa an su bane waɗannan matata ne su Abdullahi ko dattijo ne shi ina fata an fahimta sannan shi ya rasu wato da dadewa kafin su su rasu da haka su ne da suka dade a duniya idan suka je suna magana a cikin ilimi sai waɗannan malaman zamanin su rika cewa wani abdullahi sai su rika cewa min al-abajil al-arba ko kun fahimta da haka su ne dai shahararru guda hudu amma lalle akwai malaman da suke sa ibnu mas'ud amma an hada da ibnu mas'ud su biyar kenan wallahu a'lam Allah ya kara mishi yadda da shi da mahaifin nashi to shi zai ba mu wannan hadisi a yanzu ba mu shiga hadisin ba <laughs> ina mata an gani. to me yace qala ibnu zubair sai yace lamma waqafa zubairu yawmal jamal to wannan kuma zai kai mu zuwa ci gaba da wancan labarin da muka dauko dan naji wani ya ce kash ai mun ji za mu zo kan shi ko yace yayin da mahaifina Az-Zubayr dan Al-Awwam ya tsaya a ranar da aka yi wannan yakin yakin da ake cewa Al-Jamal to shine na koro mana bayani a lokacin da suka tarri Aisha a hanya din nan aka ce tana haye ne akan raƙumi da haka akan raƙumin ne ta taho har aka je basara inda yakin ya faru shi yasa ake kiran yakin waqa'atu jamal ko an fahimta jama'a har akan hanyar tahowa an kai wani waje da ake cewa alhadaba ko wani abu makamancin haka sai karnuka suka fara ainihin wato a ne kare ke yi ma haushi suka fara haushi sai sai da aisha ta ce jama'a ku tsaya wannan wajen ne sunan wajen nan ne sai aka ce hadba sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku juya mun rakumi na mu koma gida aka ce lafiya ta ce wallahi wata rana muna tare da mai gidanmu annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya taso ya tashe mu matan shi baki ɗaya ya ce waye daga cikin ku naga karnuka na mata haushi ne duk muka yi jingun jingu muna cikin gida kuma meye na kare na haushi zalla ce ikon Allah ana nan ɗaya daga cikin ku karnuka za su yi mata haushi a wani waje da ake cewa hadba ne yau a sai da Aisha ta gaya shi ni ne wannan in koma gida babu alkhairi a wannan tafiya shine Az-Zubair din yazo ya same ta ta kuma da alaƙar da yake tsakanin shi da ita mijin yadda ce ko kun fahimta yazo ya same ta yace haba umul mu'minina ke muke sa ran fa za ki zama dalilin sulhu a wannan al'amarin nan da za mu tafi saboda ki da kowa yake gani da girmama ki da za a yi in kika sa baki al'amarin nan maganar nan nan da nan za a kashe ta wannan kalman da ta faɗi da da Zubair ya gaya mata shine kuma ya ƙara karya zuciyarsa ka karanta albidaya wani haya na al-Imam Ibn Kathir zaka je cikakken lafazin bayani to sai kuma ta ga to in har wannan maslahan ya kawo ni to bari in je in cika ta aikin ladan jama'a ana fahimta ko to a haka ta yadda sai aka ci gaba da tafiya har aka je bakara din inda al'amari ya faru to me ya faru a wannan yakin gashi sai abdullahi ya ce da'ani mahaifina sai ya kira ni a wannan ranar faƙumtu ila jambi sai na zo na tsaya kusa da shi sai ya rinka yin mun wasu wasiya wasiyan ne za mu zo mu karanta ku ji shi duk hadisin nan faƙala mahaifina a zubair ya ce da ni ya bunayya ya kai ɗana wani ɗa nan? abdullahi Ɗanzu. yawwa ka yanzu ko ya san shi ko yawwa fa'idan wannan abu da muka ɗan kenan yace innahu la hula al-yawma illa zalimun aw Ya yace to al'amari da ya kai al'amari wannan taron sulhu da muka nufa a zo a yi to ya rikice fa ya koma yaƙi kuma tabbas a yaƙin nan da za a yi nau'in mutane biyu za a kashe akwai waɗanda za a kashe su a matsayin azzalumai ne su ne asalin umul haba'isu da ake cewa na wannan fitinan da haka za a kashe wasu daga cikinsu tabbas ina fata an gane amma kuma abin takaici shine za a kashe waɗanda kuma an zalunce su ba su ji ba ba su gani ba su sun zo ne da wani manufa da manufan a yi abin da ya dace da dokan Allah amma kuma dole yaƙi zai bi ta kansu ko kun fahimta da haka azubairu ya gaya wa ɗan shi haka ka riƙe wannan me yasa ya faɗi wannan maganar sai ce wa inni la urani yace abin da yasa nake gaya ma wannan ina ji a jikina ni kaina ba zan sha a wannan yakin da za a yi ba sarki ya tabbata ga Allah yace urani illa sa sa talu al yawma mazluman yace ni ma akwai yiwuwa a kashe ni a yau din amma na tabbata in an kashe ni ni ina daga cikin tawagan waɗanda aka zalunta ni jama'a haka ne kowa haka bane amma in ka je ka yadda yan shi'a suka lalata wannan tarihi ko wallahi ba yadda za a yi sai ka rinka yin wato samun wani nau'i na gillin sahabbai a zuciyanka in kuma haka ya faru da kai ka zama munafiki ba da haka Allah ya ce wallazina ah, tabawwa'u dar wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بال ولا تجعل في قلوبنا duk wanda ya ji gilli game da wani sahabi a zuciyar shi munafiki ne zama an fahimci wannan da ke ko shi yasa Allah madaukakin sarki yana gama labarin mutanen kirkin nan sai ya kawo bayanin munafikai ina fata an gane Allah ya kiyaye yace ni kam ina jin za a kashe ni a matsayin wanda aka zalunta wa inna min akbari hanni Ya ce to yana daga cikin abin da ya fi damuna a rayuwana ladaini akwai basussuka da yawa a kaina ka ji hikiman kiranka kenan ya kai dana da haka in an kashe ni an fahimta ko afatara daina na yubqi min shai'a. Ya ce kai dai kasan san basussukan da ake dina idan muka kwashi dukiyanmu muka nemi a biya waɗannan basussukan kana ganin cikin dukiyarmu akwai abin da zai ragu kuwa wato da kyar ɗin dukiyar da za ku gada bai kare kan biyan bashi ba an gane wannan da kyau ko to kafin mu karasa wannan bari mu dan karasa jin shi ma bayanin jamal aka kai ko kamar yadda muka dauko wannan bayani to an zo a lokacin da Aliyu ya ce zai fito ya zo ya haɗu da su a tattauna ko to sai waɗannan waɗanda asali su suka yi wannan al'amarin kashe Usman din su ma sai suka je suka haɗa tawagansu ta kuma ta an ce su dubu biyu ne da kamar ɗari biyar ko wani abu adadin waɗanda suke magoya bayan aliyu su dubu wajen ashirin ne an fahimta ko? tala'a dubu ɗari biyu jama'a afwan dubu ɗari biyu su ne waɗanda suke tawagan aliyu tawagan waɗannan sahabban nan guda uku kuma azubairu da tsana da sai da aisha su wajen dubu talatin ne ina fata an gane to waɗannan 'yan dubu biyu da ɗari biyar sai suka shirya wani makirci suka ce idan aliyu ya isa safiyar da za a zo a zauna a tattauna to mu kuma sai mu je mu shirya wata makarkashiya aliyu ya zo garin basra bayan ya baro kufa ya kwana uku a ranar na uku aka shirya za a haɗu da shi to shi kenan sai waɗannan tawagar sai suka raba kansu suka ce abin da za a yi wasunku su bi dare su je su shiga cikin tawagar su aisha su kwana dab da asuba sai su cire makamai su fara yayyanka wasu daga cikin waɗanda suke wajen da zaran an fara yanka su sai wasu su rinka ihu cikin ku cewa to mutanen aliyu sun ci amana madadin ana jiran gari ya waye a zo a yi sulhu sun zo sun fara karkashe mu da haka wannan zai tunzura su su ma su yi ne ce bari a je a yaƙe su kawai to haka kuma wallahi suka shirya li biya Allahu amran kana maf'ula haka Allah ya kaddara Naka ba yadda ka iya shi yasa malamai suke cewa an al'amari ya zo game da al'amarin da ya faru cikin sahabbai to kai ba ruwanka Allahn da ya fifita su kuma shi ya kaddar hakan ya faru cikin su ina fata an gane da haka ko dai ka ja baki kai shiru ko kuma kai musu taraddi ka faɗi ya abin da ka sani kawai ka wuce haka ko suka yi dab da asuba aka fara yayyanka wasu ana sokan su da yin mato makamai sai waɗannan suka ga a ah, mutanen aliyu kuma haka za a yi da ku ku da muka ce za a zo a yi sulhu sai kuma ku zo ku fara karkashe mu to billahi lazi mu ma sai dai mun dau shike nan su ma sai aka tashi a guje kafin su isa waɗanda suke cikin tawagan aliyu dama sun ce da zarar kun ji hayaniya sai ku yi marmaza ku fara ihu cewa to mutanen nan dama ba sulhu suka zo yi ba gayi nan sun taho kuma zuwan da za su yi kashe mu za su yi duk wanda ya ce ƙarya ne ya fita ya leƙa ya gani kun ga yadda aka ta al'amari ko to tsakani da Allah in ba abin da Allah ya tsara ba waye zai iya kwantar da wannan bala'in da ya taso din nan babu sai Allah kawai to haka suka tada mutanen Aliyu cewa to ga su nan fa sun taho kuma wannan tahowon kai ka san ba na zuwa magana bane na yaki ne da haka kafin ka ce bihin da bahaushe ke cewa ko yaki yarinta sai kisa kawai aka kashe daga cikin waɗannan aka kashe daga cikin waɗancan sahabbai da dama a wannan sanadiyar suka rasu Allah ya ƙara musu yadda ana cikin wannan yakin hankalin Aliyu ya tashi can har gari ya waye jama'a sai aka je aka kada raƙumar da Sayyida Aisha take a kai tuna fahimta jama'a to nan ne kuma sai kowa fa hankalin shi ya tashi matan manzon Allah ta faɗi ƙasa sai aliyu ya ta shela yana kuwa yana ɗaga murya yana cewa kowa ya kame da ƙyar aka iya ayi wato kame yana cewa subhanallah matar manzon Allah ita kuka yi kaza wata kuka kaza nan da na aliyu ya ce to duk wanda ya ci gaba da yaƙi ba na bashi ƙarshe aka zo aka kashe wutan yakin amma bayan al'amari ya riga ya yi nisa an kashe waɗanda aka kashe to wannan yaƙi shine waqa'atu jamal to a cikin wannan yakin ne aka kashe Azubairu dan Awam. har wanda ya kashe Zubairu dan Awam sananne ne yana daga cikin abin da dan uwan shi wato dan uwan Abdullahi daga cikin yayin shi Azubair din mai suna Mus'ab ibn Zubair ibn al-Awwam a lokacin da dan uwan shi Abdullahi ya samu wancan halifancin da muka bada labari a Makka ko sai ya kama shi wanda ya kashe mahaifin nasu yasa aka daure shi sai aikawa da yayan shi ya ce ga wanda ya kashe babanmu a wannan yaƙi da aka yi na jamal da aka ga nan na turo maka shi a matsayinka na khalifa shugaba ka ainihin wato yi safi a kan shi shine da abdullahi ya gan shi ya ce wannan wannan har ya isa a ce mun kashe shi a matsayin ubanmu saboda shi ma an ce ƙarshen rayuwar shi ya yi nadama ya yi ta takaici akan shi ya kashe a Zubairu ɗan awwa sai abdullahi ya ce wallahi bai isa a wajen Allah mu kashe shi a matsayin zubairu ba bai isa ba da haka a kyale shi ya je ya mutu da bakin cikin abin da ya yi wa kanshi haka abdullahi ya sa aka kyale shi jama'a an fahimci wannan da ke ko Allahu akbar dan a lokacin mus'ab din shine abdullahi ya nada a matsayin gwamna a yi wato kasar a ya kwanta mun hajjaju din nan dai shine ya je sanadiyan mus'ab din shi ma Allah ya kiyaye to wannan a takaice kenan game da jamal ko da haka ko yanzu ya mai ake cewa jamal kuma kun ji sanadiyar da har azubair ya faɗi wannan magana cewa duk wanda aka kashe a wannan yakin ko dai azzalimi ne ko kuma wanda aka zalunta Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa sahabban manzo Allah yadda to sai mu dawo yanzu mu ci gaba da hadisin kenan da haka sai ya ce akwai basussuka a kaina in har Allah ya tabbatar da abin da nake zato din wanda kuma hakan ya faru yace to ka biya min basussuka na kana ganin basussukan da ake bi na ko kuma abin da zan mutu in bari za su wadata wajen biyan bashin qala thumma qala sannan ya ci gaba da mishi wasiya yana cewa ya bunayya ya kai dan dana bi malana waqdi dai tunda abin da zan mutu in bari ba zai isa ka biya bashin nan ba duk wani dukiya da na mallaka da yake namu ne dumana duk wani asset ina kenan ko ka saida su saboda ka biya waɗannan suka ka ji yadda sabon manzo Allah suke daukar al'amarin bashi ba da wasa ba abinda mu muke ganin mun ci mun ci banza ina fata an gane Allah ya kiyaye yace ka siyar da duk abin da na mallaka duk abin da yake namu ne ka yi hakuri ka saida su a biya waɗannan bashin idan aka saida in wani abu ya ragu wa awsa bisulufi ina maka wasici ɗaya bisa uku to a je a yi sadaka da su dama shari'a musulunci ya halatta iya yin wasiya da sulusin dukiya ko sai ce wa sulusihi libintaihi au libanihi ɗaya bisa ukun wannan ɗaya bisa ukun ku kiyaye idan ka cire ɗaya bisa uku na abin da zai rage bayan biya bashi to sai ka ƙara cire ɗaya bisa uku na wannan wansa ɗin shi kuma na ba da su sadaka ga 'ya'yanka mata shi a zubai din yake wannan wasiya an fahimta ko ga yana yake cewa ya'ani libani abdullahi bin zubai ga 'ya'yan abdullahi dan shi shine sulusu sulusi kenan ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku qala sai an yi wato abdullahi yace fa in fadala min malina ba'ad bayan ka cire waɗannan da nace ka cire in wani abu ya karu ko ya ragu a cikin kuɗin sai ce fa a min ba da kaza iddai shai'un haka ne idan wani abu ya ragu a cikin dukiyan bayan duk ka biya wannan basukan sai ce libin ta'ika. wannan ɗaya bisa ukun abin da zai ragu to ka ba 'ya'yanka mata guda biyu qala hishamu Hishamun mai riwaya sai ya ce, wa kana ba'du bayan wannan lokacin, kan kuma ta Abdullahi da lokacin a bai da waɗannan ‘ya'yan shi ne sai ke cewa bayan wannan al'amarin waladi a menene wa kana ba'du waladi Abdullah ɗaya daga cikin ‘ya'yan Abdullahi qad wazi ba'du bani Zubair Hubaibin wa Abbadin a lokacin shi kuma ya riga ya yi wato yi wa 'ya'yan abdullahi ɗan zubair shine hubai wanda ake kiran shi da abu hubai bin Dinchar, yana daga cikin 'ya'yan abdullahi ɗin da shi da abbad ko ubbad shi ma ɗaya ne daga cikin 'ya'yan abdullahi ɗan zubair ɗin an fahimta ko walahu yau mai izin fis ubani a wannan lokacin abdullahi yana da 'ya'ya tara wa tis'u yana kuma da 'ya'ya, mata tara maza tara mata tara 'ya'ya nawa kenan goma sha takwas Kwala abdullahi abdullahi mai riwaya yace faja'ala yusini dainihi wa ƙulu mahaifina a wannan tsayuwan bai gushe ba yana ta mun wasici da ainihin bashin da ke kan shi yana cewa ya bunayya ya kai ɗana in a ajasta an shay'in minhu idan ka gaza daga iya biyan wani daga cikin basukan nan da nake maka wasiya to fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agajin ne gidana zai agaza maka kar ku manta muna karanta wannan hadisin a karkashin babun menene babun amana wato yau ga Zubairu yana baiwa Abdullahi amana ina fata ana ganewa qala fa wallahi abdullahi ya ce a lokacin da ya ce idan na kasa biya in je wajen mai gidan shi ce ya agaza mashi ya ce wallahi a lokacin ban gane wa yake nufi da mai gidan shi ba an gane wannan da kyau ko ya ce fa wallahi ma da raitu ma a rada, ban fahimci me yake nufi ba hatta kultu har sai da aka sai da nace da shi ya abaci ya kai mahaifina man maulaka to wai wani alade ne wani gidan nan naka da zan je in samu ne <laughs> ina fata an gane kala sai a zubar ya ce Allah Allah kenan in al'amari ya rikice maka ka nemi taimakon Allah dan ni na riga na tafi kuma ba wani wanda zai iya adana maka in ba Allah ba ka ji yadda iyaye suke sanya wa ƴaƴansu sanin girman Allah shin kai kana gaya wa ɗanka idan al'amari ya rikice ya kira mai gidanka sai dai ka ce to Allah ko wani kanina da a ce mutumin kirki ne da ya taimaka muku <laughs> ka kai ma baka nuna musu tauhidi ba kenan ina fata an gane Allah ya kyauta qala fa wallahi Abdullahi dan Zubair yace na rantsa da Allah ma waqatu fi kurbatin min dainihi illa qultu haka ko akai bayan rasuwar nashin ba su suka na fara biya na sai da abin da zai iya saidawa amma abin suka nema su min katutu ya ce wallahi duk sanda wani abu ya tada min da hankali na rasa yadda zai yi a cikin al'amarin bashin sai in ce ya maula zubair ya Allah mai gidan azubair ikdi anhu dainahu al'amari ya rikice ka biya wa azubair bashin shi mu kan mun gaza fa yaqdiyahu yace ina wannan addu'a wallahi sai Allah ya kawo wani sanadin da zan ga bashin ya biyu kun gani ko jama'a Kan sanar da yayanka Allah kawai wallahi in suka san Allah to ka mutu ka kyale su ba za su kaɗe ba bayan ka insha Allah amma matsalar ne dukkan mu mu kan ba mu yarda da Allah ba sallatana ko ba ga bane da ba shine sai ka ga mutum wai yana ta tara kuɗi wai yana tara kuɗi haka ce wani wannan wahalar sai ke ƴaƴan mu ƴaƴan mu kasu wahala akwai iyayen da da dama da suka rasu suka bai dukiyoyi masu ɗimbin yawa maƙudan dukiyoyi don tunanin kada ‘ya'yansu da talauci ko wallahi da ana dawowa daga lahira da za su dawo a yau su ga irin talauci da fataran da ‘ya'yansu ke ciki wallahi da sun yi burin kada Allah ya sake dawowa da su duniya. to ina dukiyar da suka tara ne tsina na wayanka ba zai ainihin wato ka nuna musu Allah kawai ko ka mutu ba ko sisi akwai Allah amma mutane zai sauka wai wayansu ne ai alhaji wani duk shi yake da filayen anguwan nan to kuma alhaji wani ne ya kusa shekara ɗari shi da kanshi ya san filin ba zai amfina ya mashi komai ba an zo ana neman filin da za a gina masallaci ya ƙi bada wai saboda wai saboda in ya bada yayan shi ba ta ji mara wayo kuma ya mutu yayan duk sun sai da filayen kuma sun dawo suna roko a taimaka musu a masallacin da ya ƙi bada fili a gina. Sun me aka yi kenan jama'a? da haka kowa ya koyi mai da al'amari ka dogara kawai ga Allah wa tawakkal alal al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah wanda shine raye da baya mutuwa wa sabbih bihamdi Allah ya sa mu dace qala Abdullahi dan Zubair ya ci gaba da bada labari yace faqutila Zubairu wa lam yada' dinaran wala dirhaman illa arabi yace wallahi a wannan yaki aka kashe mahaifina az-Zubair kun san wani abun mamaki bai bar ko taro ba kaji wanda yake cewa a tattara zuciyar shi a biya shi ko taro ma bai bari ba ba dinari ba dirhami ya ce wallahi iya abin da ya musu ya bari shine wasu gonakinsa guda biyu da ake noman dabino iya abin da ya musu ya bari kenan to gona biyu ga bashi fululu ya za a yi gona biyu ya iya biya to za ka zo ka ji insha Allah. Jama'a mun gane wannan ke ko? ɗaya daga cikin gonayen yace min al-ghabatu wa ida ashara daran bilmadina. ɗaya yana ainihin wato a daji da kuma gidaje goma sha ɗaya wanda gidajen shi ne a madina abubuwan da ya mutu ya bari kenan wadaraini bil basara yana kuma da gidaje guda biyu a garin basara garin da za su tafi wannan zaman sulhun nan wadaran bil kufa yana da gida ɗaya a yini wato garin kufa wa daran kuma yana da gida ɗaya a misra iya arzikin shi kenan shi yasa ce in ba ka da abin biya da abin da na mallaka ka saida su to kaje waɗannan sune abubuwan da ya mallaka din jama'a ana fahimta ko me ya faru qala sai yace wa inna ma kana dainuhu alladhi kana alaihi anna ar-rajula kana ya'tihi bil mal kuma kun san ta yaya ya zama wanda ake bi bashi ba su sukan ba irin wanda mu muke ci ne yanzu ba bashin da kaje yake cewa a biya bari ka ji ta yadda ya zama bashi a kan shi yace mutum ne zai zo da dukiya fa yastawiduhu iyahu sai ya kawo wa azubairu sai ya ce ga wannan na kawo maka ajiya dan na san ka dattijan arziki ne mai amana kuɗi na is safe a wajenka ajiya ake kawo mishi amma bari ku ji abin da yake cewa sai ya ce la sai zai ce ni ba zan yi maka ajiya ba amma akwai abu ɗaya da zan maka in ka amince zan karɓi kuɗinka amma ba ajiyewa zai ba zan kashe amma ni kam ba talaka bane duk sanda ka zo ka dai gaya min cewa rana kaza kake bukata za ka zo ka samu kuɗinka to irin waɗannan ajiyar ne fa ya zama mushi bashi jama'a saboda mutum ne yana da miliyoyi yana da aminci in ya ba a zubar ba zai yi asarar ba ba zai cinye mishi ba amma kuma saboda amanar ajiya ina son ku gane ma'anar amana fa sai ce a ni dai ba zan maka ajiya ba dan ka'idan ajiya shine in ka ajiye wa mutum to duk san da ya zo ya waiwaye ka kawai ɗaukowa za ka yi ka bashi to zubai sai ce ba zan yi wannan ajiyan ba sai dai zan yi amfani da shi kaga shi ya je ya ce a bashi bashin ba shi ya je ya ce bashin ba in ba ka kawo mai ba zai bukata amma an ka kawo to sai maka wannan sharaɗin da haka fa ya zama bashi a kan shi jama'a ko kun fahimta duk da mutane sun san an kawo mai zai wannan sharaɗin amma zai je ya kai mai saboda ne saboda aminci da yake da shi ya ba zai ci amana ba jama'a muna fahimta Allah ya sa mu dace da haka sai ya ce la ba zan karɓa ajiyan ba walakin huwa salafun zan karɓa dai in yi amfani da shi inni akhsha alaihi bai'a dan ina tsoron in na ajiye shi ya salwanta ko ya lalace ko ran dalili ya sa ya bata saboda shi mai jama'a ne ko mai yawan al'umma ne ba mamaki wani na iya zuwa ya saba ɗiba daga kuɗi shi ya zo ya ga kuɗin wani sai ya ɗauka na shi. kuma shi ya ba da dama ba matsala an fahimta ko in wani ya ɗauka ka ga yanzu ka jawo min jangon kun gane jama'a ko wa mali imaratun qaddu wala jabayatan wala kharajan wala shay'an illa an yakuna fi ghazwin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Yake dan haka babu wani haraji babu wani jizya babu wani dukiya da na mallaka sai face iya abin da ainihin wato na yaƙi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk abin da ya mallaka daga abubuwan da ya samu ne wajen yaƙe-yaƙe da suke yi da manzon Allah nan a ce an raba ganima nan a ce an raba fai'i ya samu kaso kaza su ya tara ya zama yana da waɗannan abubuwan da kaji ba irin attajiran mu ne a yau wanda su kawai za su rasa mai za su yi da kuɗi su je su ta siyan filaye da shagunan haya ba dama ana fahimta ko au ma abi bakrin ko wani yaƙi da muka yi tare da abubakar wa umara wa usman radiyallahu anhu ko muka yi da umar ko muka yi da usman Allah ya kara musu yadda ka ji daga inda ya mallaki waɗannan dukiyoyi da haka dukiyoyi ne waɗanda suke na halal kamar yadda ake cewa halal na halal ina fata an gane to kai za ka iya bugun kirji kai irin wannan ka ce abin da ka mallaka kai ma ka san ba wani na magudi har ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to gashi mun fara jin bayanai ga kuma lokacin namu ya kawo da haka jama'a za mu yi hakuri mu saurara a nan sai in Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga daidai inda ya ce ah, a abdullahi sai abdullahi ɗan zubar mai ba mu labari zai ci gaba da gaya mana menene abin da zai biyo baya sai mu tara a darasi na gaba insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin ainihin wato masu kaunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma masu bin tafarkin da annabi ya dora su akai har zuwa ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أكتب توكا إليك والسلام عليكم ورحمة الله